Elections will be conducted in all states of the Federation. Shugaba Jonathan ke nuna kwarin gwiwa ko fatar gudanar zaɓe a dukkan sassan Najeriya. Kalubalen tsaro kan kawo fargabar koma ba zai yi a yi zaɓen a wasu sassan ba. Hakanan da damuwar ta da fitina bayan zaɓe daga magoya bayan waɗanda ba su samu nasara ba. Rufai Ahmad Alkali shine mai bawa shugaban shawari ta fuskar siyasa. Ba wai a zo a dinga cewa to in kun zaɓi ne to duniya zai tashi ba wannan ba magana ba ne. Kai ka zo ka ce ga abin da za ka fiye da wani zai yi ba wai ka ce a in kun zaɓi ne to duniya zai tashi wannan wannan ruɗa ne. Ƙungiyoyin raya demokuraɗiyya na ci gaba da shirya tarukan faɗakarwa ta hanyar gayyatar hukumar zaben da shugabannin addini don jan hankalin masu zaɓe buƙatar kai zuciya nesa. Ustaz Almakki Habibu daga Taraba na daga cikin malaman Islama a wajen waɗannan tarukan. Zaɓen da suka yi na 2011 zaɓe ne da aka yi shirin wata shida kaɗai. Amma wannan suna da tsabagen shekara hudu a gabansu suke wannan shirye-shiryen nan wannan shi yasa muka gamsu da insha Allah muke ga za a yi zaben lami lafiya bi iznillah akwai wata matsala ta wasu da suke sanya lamuran addini a cikin harkar zabe ko ka ji musulmi sun ce sai musulmi ko kuma kirista su ce sai kirista shin ya za ku tinkare wannan ku rashin adalci ke kawo irin abubuwa yawa duniya in ka riga ka yarda cewa ka san mutumin da bai zai taba lafiyanka ba dukiyarka ba kowa ya zo ba za ka damu da shi ba abin da yake kawo irin abubuwan rashin adalci ne bisa yadda aka fuskanta a najeriya nake gamba na ba zai zalunce ni to da da zauna mu ɗauki kanmu 'yan Najeriya ne babu musulmi babu ɗan kirista muna ɗauke da tammari mu ɗan Najeriya nan ba wanda zai ji tsoron wani to amma yau yadda mutane aka lalata kwakwalan mutane tunaninsu daban sun manta da cewa Najeriya nan haka Allah ya haɗa mu musulmi da kirista ya kamata ba mu da wata ƙasa mutum ya sani ba mu da inda ya fi Najeriya nan sunana Aliyu Ahmad Jamfala sakataren kungiyar jama'atul izaratul bidiya wa ikamatu sunna ta jihar kaduna wannan zaɓe dai da yake zuwa duk wanda yake wannan ƙasa ya san inda muka nufa ya san halin da muke ciki mun tsinci kanmu a wani hali kuma ba wani abu bane kai mu ga wannan abubuwa face sakin ubangiji da muka yi mutane da su buɗe idanuwansu su lura waccan jam'iyya za ka iya samu akwai mutanen kirki akwai mutanen banza waccan jam'iyyar ita ma za ka iya samu mutanen kirki za ka iya samu mutanen banza ba jam'iyya za ku bi ba wani zai iya mannewa da shigar wani mutumin kirki a halin shi ba mutumin kirki ne ba duk inda mutanen kirki suke ku je ku zaɓe su su zama wakilanku. Hakanan su ma shugabannin mabiya addinin Kirista ya rasu rabaran Onayekan na ci gaba da ƙarfafa kusaci tsakanin mabiya addinan biyu don wa su zaɓe. Already we are planning that the youth of both the youth that belong to my church and his own. Matasan majami'a da na musulmi muna ci gaba da shirin ƙarfafa cuɗanya tsakanin su don sada abokantaka kamar ta hanyar shirya gasar kwallo inda ni da limaman musulmi za mu zama masu tsaron gida. I'll be the goal. you be the goal. <laughs> Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.